Ɗage zaben a bisa hujjojin tsaro ne ya sa majalisar ƙasa ta nemi shugabannin hukumomin tsaron domin su bayyana wa majalisa irin ci gaba da ake samu ganin cewa ana tsananta kai farmaki a sansanin 'yan ta'adda su kuma 'yan bindiga na faɗaɗa hare-hare a faɗin ƙasar. Honorable Muhammad Umar Bago ya ba da dalilan da ya sa jami'an tsaron ba su zo majalisa ba. Sun ce suna neman sukuni ne za su yi zama da shugaban ƙasa tukundan a kowane emergency abu da ya taso. shi yasa suka bada wannan excuse din muna fata maybe gobe ko jibi za su so muna jin irin ƙananan jita-jita cewa ana so a zo a shigo majalisa a nema haɗin bakin 'yan majalisa cewa ana nema extension na lokaci to ba dai zo gare mu ba tukun kuma ko an zo wannan abola zai tadda kanshi saboda najeriya ta fi karfin mutum ɗaya ko wayansu grup din mutane. Hujjar rashin tsaron ya haifar da tababa a zukatan 'yan majalisar abinda sanata Kabiru Ibrahim Gaya ya ce hurumin 'yan majalisa ne su yi bincike akan hujjojin rashin tsaron da shugabannin suka bayar. An samu kuskure an daga zaɓe ba a tambaye mu ba. Mun ya ce lallai ba dalilin za ka sa soja a kwashe anan tsaro na zaɓe. Amma za ka yi sa 'yan sanda da hurumin su ne da kuma sauran jami'an tsaro da za ka yi sawa. sau da haka wannan in an sa soja an fita daga tsarin dokan najeriya za su zo ga sanat kuma su tabbatar mana mai faru daga nan kuma mu kuma mu yanke shawara da ya kamata mu yanke insha Allah shi ma sanata abdulmumin hassan ya ce majalisar tana da rawar da za ta taka a harkar gudanarwa sun san cewa mu ne muke gudanar da ko kuma ba su izinin kashe kuɗi ko kuma ba da approval na bajet ɗinsu daga ita kanta hukumar zaben har ma su kansu jami'an tsaron har ma su kansu gwamnatin gaba ɗaya in ana so a ƙara wani abu za a kawo to amma yanzu an ƙi a kawo mana ne watakila ana ganin a wani dalili na daban amma da an kawo mana watakila ma da ba a samu wannan matsalar ba hare-haren ƙunar bakin wake da ke aukuwa akai-akai na ƙara barazana ga harkar tsaron makonni hudu kafin zaɓukan ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.